خالدين ذلك من الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ce aya ta dari da ashirin da biyu da kuma ta dari da ashirin da uku cikin surkul an'am ubangiji ta ala ce awa man kana maitan fa ahyayna in ruwan ya kasance matacce fa ahyayna wa sai muka rayar da shi wa ja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane kamar masarufi zulmat zai zama kamar wanda yake cikin duhu bayan duhu laisa bi kharijin minha sai da ba zai iya fita daga cikin duhu ba za ka zama daya mutumin da ubangiji da ala ya sanya masa haske da yake tafiya a ciki zai daidai da wanda yake cikin duhu bayan duhu ba ya da yake mutumin da yake matacce sai da yake rayuwa ba ya da yake zama kaya da zalika dunjin da zakirin masabi ya kamar haka ne da tsawata wa kafirai irin abin da suka kasance suna aikata malaman da kuma sun tattauna don gane da ma'anar wannan aya ta fuskoki guda biyu fuska ta farko menene ma'anarta fuska ta biyu wa ake nufi da ma'anar? idan muka ɗauki fuska ta farko menene ma'anarta ma'ana ga al-mawtu ga al-hayat aw man kana minkum fa ahyayna sannan kuma ga annuru ga kuma azulumat وجعلناه نورا da به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج الجنة لفظا مي وأنا نسم mace ce a wurin ma'ana kafiri wanda ba ya da domin kafiri ko da yana gare tun da zuciyarsa ke da ce matakkiya ce rayuwar da ya cikin su idan an ce kuma raye ana nufin mummuni domin rayuwar zuciya ita ce rayuwa mutuwar zuciya ita ce mutuwa kamar yadda ganin zuciya shi ne gani makantar zuciya ita ce makanta ta hakika ba makantar ido ba fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur da ake mutum ya makance a ido da ake mutum ya makance a zuci dan Allah wanne illa wanne su ci baya da dan adam ko shakka babu matsayin cewar dukiya shi ne ya fi illa shi ne ya fi ci baya da dan adam dan haka ne ma ne da hikima ke cewa dukiya in ta maka ne dan ne da bai fa'ida ma'ana idan zuciyar dan adam ba ta gani ya zama kauli da zuciya ma'ana ya zama da kifaya da imani wanda bai yi shi da abin da Allah ya saukar ga manzon sirra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bai tsayar da Allah da kake da dole da ba to dan haka ne idan an ce rayayye ana nufin mummuni idan an ce nadace kenan ana nufin wanda ba mummuni ba ana nufin kafiri wanda bai yi imani da Allah ba wanda bai yarda da manzon manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma'ana abu kudu wa fili sannan idan an ce annur ana nufin addinin musulunci kamar yadda an ce abdurma kuma ana nufin kishiyar musulunci kishiyar musulunci shi da kowane irin fata ko yawanci ko nasaranci ko magulanci dukkan wani nau'i dukkan wata hanya dukkan wani safari wanda ba a ce da mutunci ba shi ne aka hada shi da cewa an sulu ba kaga abin da ba mutunci ba abubuwa ne da yawa shi yasa ya zo a cikin dambi an sulu ba amma mutunci abu ne daya shi yasa ya zo a mufrad an-nur ko wadanna da nuran yake shi ne nasu kamar masaluhu kamar masaluhu bil فمن الله جعلناه ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لما تبي يا اخوه wato addinin musulunci shi ne haske waɗansu malaman tafsiri suka fassara annur da cewa shi ne alƙur'ani mai girma al-zulmat shi ne dukkan wani nau'i dukkan wani salo na koyarwa dukkan wani tsari na rayuwa da tattalin arziki na siyasa wanda ya kiro da alkur'ani shi ne asuluma gurguzu ne jari mutunci ne tsari ne na dafo na yanzu gargajiya ne kowane irin tsari ne wanda ba alkur'ani ba shi ne zuluma alkur'ani shi kaɗai shi ne annur haske فجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الصلاة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم ذهب القرآن في دين الحق هو في مسلم في دين الحق هو في القرآن هو في مسلم في ثم حسن على ما قال ثم قام مسلم في من بعد القرآن بابا القرآن من بعد مسلم القرآن من مسلم في دعوة دين كنا قرآن كان أعطي قراءة في المي أعطي قراءة مي أو من كان ميتا هو أو من كان ميتا فأيه ne ne bambanci tsakanin mai da kuma mai waɗansu malamai suka ce duk mai mataki mai jin da yawa yawa mai tattace ma ne amma da kuma malamai suka bambanta suka ce ya ce mai jin wanda zai mutu nan gaba bai riga ya mutu bai mai shi ne mataki an riga an gama shi ne wani ke cewa a ya zaɓi تكبير ميت وميت فدون تكبر فاسترتم وكنتم تفعلون وما كان ضاره كذلك ميته ومن ميت إلا منزل القبر ومن ميت إلا منزل القبر يموت أيا سائلي تفسير ميت وميت يا كون ذيك تنبيا فسر ميت تكون فسر ميت ودولة تكون فسر الله كنت كالذي لا لا لا فسر ما أبيت تكون تنبيا وما كان ضاره كذلك ميته abin da yake kare a cikin sa bai riga ya mutu ba shi ne ake ce masa mai yi yasa Allah ya manzo Allah lokacin rayuwarsa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma qiyamati inda rabbikum tahtasimun wa man yuti illa man kana sabr yusman amma ba a cewa mai sai wanda ya riga da shi sa makara za su makaranta wannan sai ce mai wato an riga an zalunce a cikin أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يظنون رجوع أبوك وكتابة إن ما لم يكن ما لم يكن ما لم يكن لم يكن يرجع فتكون بها ده كان لا تكون تلوي يرجعون يرجع آية تقول الله وكذلك جعلنا في كل شيء أكابر مدلين ينظر فيه وما يدعون إلا بأنفسهم وما يشركون وكذلك جعلنا في كل كلمة كما هكذا يمكن أن يأتوا القرية لفظ القرية لا نجم جريء جريء وانت هذا ما زولا ديوا دعك أهوها سيأتي القرية وأتي مرايا جريء مثلا مرايا يأتي أوكا فإذا كنت القرية فلا تجمي تلارسي من سنة أقوة مرايا أشياء جريء مجرمينها manya na garin da zan so su ne mujalmi a masu da ke a garin yan kuru bi adam ke ba da ke cikin garin wa ma yan kuru na illa bi anfusihim wa ma yashurun ba wanda suke kulla wa mai su sai kawo na su wa ma yashurun amma su ba su kaji ba abinda wannan ayat ce wa kadhalika ja'alna li kulli qaryatin akaja ma'ana kamar yadda a garin da take cikin makka muka sanya mani in garin suka zanto su suka fi ayyukan barna masu kudin gari masu mulkin gari masu faɗa a a cikin gari su suka fi kan barna da ne dan haka suka kunta ta maka suka yi faɗa da da'awarka suka yi kokarin fitar da ke daga cikin gari suka kulla masa makirci to kar ka dauka wannan sabon abin da a haka abin ya faru a al'umma da suke kafin ka in wannan ya faru da yasa sai ya faru wa kazalika da annabi kullu kai kamar haka ne muka kaddara muka tsara wa kowace alƙarya muka sanya a kafira musulmi ma mafiya ne muka cikin garin suka zanto su ne manyan garin mafiya ayyukan barnan garin suka zanto su ne manyan garin ya yi shuru fi hadar su muka kullum masu lafazin albasan a larabci abin da yake nufi al'ila wal sabi'a wato dabara ko yaudara shi ne albasan amma aka zan baki al-makru a cikin karatu al-Qur'ani ana nufin kiran mutane zuwa ga barka kiran mutane zuwa ga kiyar da gaskiya kiran mutane zuwa ga barka da kiran mutane zuwa ga barka kuwa yana daukar salo biyu ko dai kiran su da barka ka kira yana da duk su su barka kai musu umarni da yin barka kai umarni da sabawa kai umarni da tunka ko kai umarni da bid'a ko kai umarni da wani aikin wannan da ba kike salo na biyu a aikace kai ka rinka aikata shirka bayan ko kai shugaba ne abin koyi wajen mutane ko ka rinka aikata bid'a bayan kai shugaba ne magana da aikata da ana iya kuma hujjar da zuwa cewa na mai aiki kaga kai ka rayu mutane da aikata kai shugaba ne abin koyi ka rinka yin aikin ko tsada ko zalunci ko dai wani aiki da Allah wani bayan kuwa mutane na iya kuma hujjar da wannan cewa ai wani ma yana yi to wannan duk ne sai ke suna almasu biyan kuru biya ina ga ba kiran mutane zuwa ga kishir gaskiya shi ne fashin in kana son ka gane wannan duba da surtu fa inda ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina tu'ibu lil ladina takbaru bal makru al-layl wan nahar إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأخذون ذلك لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في آلات الذين كفروا هل يقول إلا ما قالوا يعلمون suka ce wannan makarun laili wannan hali abin da ya faru har muka faɗa kuma biyar makarun laili wannan hali makirci ne na dare daban na rana daban wanda kuke yi ko su kuke ma'ana kira da kuke yi kururuwa da dole da barna da kuke yi manya ko da aikin ko da kuna kira an wannan da Allah an daga mutum ya masa kike wannan shi ne yasa muka fata shi ne yasa muka wata furkin da ba da daidai ba kaga an gudu sun fassara maka haka ubangiji ta Allah ce wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna ودا وودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوث ونصرا وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا ma'ana makaru makarin kuffara kamar mai tambaya ya yi tambaya menene ma'amur wa makaru makarin kuffara da Allah ce wa qalu la tazunna alih ta kaga ai kira ne wannan kira ne zuwa ga barna kira ne zuwa ga shirka suka ce da mutanen su la tazunna alih ta kada ku yi ku bar allolin ku da suke bautawa ake kiran su ake bautawa musu iya yi da ولا تظن وجها ولا سواء كم كبر وجه كم كبر سواء ولا يموت ويموت ولا كم كبر يموت كم كبر يموت كم كبر نفسه wannan manyan manyan da ake kiran ake rantsuwa da sunan su na ainihin su da amma sunan karku ya kai kai ku rike kayan ku da gaskiya farkon ku daga wannan shine Allah farko da cewa masu gine yiyan rubiha dan liman abinda dai wannan aya take nufi ubangiji ta ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga suna faɗa da da'awarsa kada abin ya ba shi mamaki dama sun yi faɗa da da'awa a lokacin annabawan da suka idan ya ga sun kulla bakin ko ko da aka ko da aka kore ko da aka kore ko da yana da da kafaru aw aw wa yanquruna wa yankuru Allah wallahu kullu makrin wannan ba shi ne ba dama shi a baya a kayan haka lamarin وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا نذر لهم نوى نوى لشيء القريب نوى نوى لشيء دولوي kasa ce da su ke baya da tarihi wanda sun fi garin ka na yanzu ƙarfi ƙarfin talabarci doka ƙarfin mulki suka rike makirci da annabawan da aka turo kafin ka suka rinka kokarin kore su suka hallaka su karshe ba ta samu mutunci ba to sai ma alƙaryar ba da za su yi kokarin makirci gare ka da a wata yaduwa da hana kiran da suke yi yaduwa da hana mutane da mutunci za su ga bayan su za a hana ta su ne da su ko ta dare wadannan kai ma za su ta dare shi ke na da abin ya zo ina fatan da ka san so da ba da wanda ke nan ayat tana dauke da ababai guda biyu abu na farko mai muhimmanci tana tsarda manzon Allah sallallahu alaihi cewa idan ya zo wannan abu ya faru ba ba gare shi dai fara faruwa ba ya taɓa faruwa ba ya abu na biyu kuma wanda ke matuƙar muhimmanci shi ne galibin manyan gari da wuya da sun taimakawa da a wata addinin musulunci ba da domin tana cin karo da kafin bukatu su na zalunci bukatu su na murkushe turkawa bukatu su na waɗansu tsare-tsare wanda ba su kafai suka fi yin amfani da al'ummar kasa in ka ga manya sun bi da'awa to sai waɗanda Allah ya da maka ba a neman a rasa gaba da Allah ba ya karewa amma da su suka zama kafai cikin to kuma dukkan wannan bayan su suke na sa'ala da hawa ya zuwa ba kowa suke kulla wa suke kawo nan kuma yan kuru na illa ya an kusurun su ne ya yi. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ويصيب الذين هجروا من وإذا جاءتهم آية إذا وجدت آية لهم فمن أجلك إذا آية أنا معجزة idan wani abu ya zo musu gagar ko yau irin wanda suka nemi annabi da ke kawo don su yi imani da shi sai shi ya kawo su kawo su da sun ce lan nu'mina muka ba za mu yi imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har sai an ba mu kwatan kwatan abin da aka bewa annabawan Allah da su da ba su ma'ana idan maza Allah ya ba su wata mu'jiza a yanzu irin da ta da zamanin mu'jiza ta alqur'ani wanda ita da babbar mu'jiza tunda an yi musu kawo kiran sa sun ka kawo gaba ɗayan alqur'ani sun ka kawo surori guda goma sun ka sura ɗaya ta irin alqur'ani sun ka ai wannan mu'jiza amma tare da haka sun su ce a'a in dai kana son mu imani kawo sanda irin ta annabi Musa kawo hannu mai kalli irin na annabi Musa kawo taguwa irin ta annabi Salihu kawo mu'jiza irin ta annabawan farko lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah in mun gana kan imani kawo mana wani abu irin wanda aka ji wa annabawan farko su suka bayar suna yin haka ne kawai dai ilahi dan nuna saurin kai game da da'awar da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ta'ala ya yi da misalaka ubangiji da ala shi ne mafi sanin inda ya dace ya sani manzon Allah ya fi ku sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya fi dacewa ya fi tantanta ya karfi a annabta Allah da shi ne zaɓaɓɓe cikin zaɓa su mutanen maka suna cewa a ta ki turo manzo ina ma a zaɓi wani ɗan babban gida a makka ba gidan da manzo Allah ya fito ba ko a zabo ni dan babban gida a sa'i ba gidan da manzo a fito ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaribin azim duk da ina ma wani babban mutum ba maraya ba wanda ya fito a gidan masu kuɗi da kafa ba ba wanda ya fito a gidan talakawa ba wanda ya fito a gidan sarauta ba wanda ya fito a gidan talakawa ba a zabo ni mai matsayin irin wannan a turo manzo shi kike bukata wanda kuna bukatar mai kuɗi sannan kuma suna bukatar wanda ya fito gidan sarauta suna bukatar wanda ya fito kaza suna bukatar wanda ya fito wai shi ke so a turo musu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya mayar musu da martaba ya nuna musu cewa shi ne ya da kuma zan Allah ta fahim ya kace dole rahmar rabbik shin su ne za su kafa sai rahmar ubangiji su bayar da ita ga wanda suke jira su kafa annabta da manzanci ga wanda suke so nan da kafa na bayyana mai inda da bil hayati dunya mu da muke kasafin rayuwar su a nan duniya mu ɗaukaka wannan mu kaskanta da wannan mu bai wannan mulki mu hana wannan mu ɗaukaka wannan ya yi kasa da wannan haka an nafsa ba Allah ya bai wannan an nafsa ya hana wannan ya bai wancan manzan ya hana wannan ya bai ban wancan gida sarauta ya hana wannan ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربنا خير مما يجمعون فهذا الله أعلم حيث يدعو الإسلام Allah shi ya fi sanin ina ya fi dacewa ya sanya annabta a dai wannan lokaci babu gida da ya dace da annabta irin gidan Abdullahi Abdullahi da Abdul Muttalib Abdul Muttalib wato wanda yake dan haji haji dan Abdul Manaf wannan gidan shi ya dacewa da annabta da haka hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa inna Allah qafaki la yadlu malak Isma'il wa qafa quraisan min kinani واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم لكي تقول يا زابو سنانا تتذكر هذا من الاسماعيل سي الله يا زابو سنانا سينا جدا لي قوة لي قصة الشخص أتجن جدا جدا لي تتكيدا لتوبة جدا من الاسماعيل أتجن جدا يا سنانا زبابي كما سي الله يا زابو سنانا سينا جدا لي قصة أتجن جدا لي يا زابو سنانا a cikin dukkan mubadi sai Allah ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu ne sai da aka zaɓe aka zaɓo aka rere aka tantance aka baka shi aka fito da shi sallallahu alaihi wasallam bisa da ka'idar Allahu a'lamu haythu yaj'alu misalan Allah sai ya sani ina ya dace ya sanya annabta da haka dan ne shi ba ke dace ba shi da shi سيجيب الذين أجرموا تغار عند الله لكن زي سامو كان تسكن أي كان برنا تغار عند الله كتن قولا الله ورجيا وعذاب شديد لكم عذاب ما يصلي بما كانوا ينكرون saboda abin da sai kasance suna yi na kiran mutane zuwa ko kiran mutane zuwa ga shirka ko kiran mutane zuwa ga bid'a ko kiran zuwa ga ayyukan sako duk wannan yana an ma'anar al kamar yadda أيوة. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ومن يرد الله أن يهديه dukkan wanda ubangiji ta ala ya so shi yadda shi ya shi a ta zara da islam yakan haskaka kirjinsa da islam da musulmi lafazin al-sharfu na nufin haske ma'ana ubangiji na zan haske da cikin kirjin bawa haske shi da duk ko kuma yadda sharfu da islam ubangiji na fada da kirjin bawa game da musulmi abin sai a sanya kirjinsa ya yi fadi ya yalwatu sai da duk abin da za a faɗa na wata doka cikin dokokin musulunci sai ka ji kana da makaukin karfata a cikin zuciya ba kunci a cikin zuciya duk wani doka da za ta bi ta samu wurin zama gobe ma ka zama abu ya samu wurin zama jibi da dama ma in ka ji wata dokar ta samu wurin zama shi da ne fara fara hu da islam da Allah ya fara da cikin bawa duk wani dokoki na Allah ya ce annabi ya ce sai su samu gurbin zama a cikin wannan idan Allah ya san su da fiye ya ce da wani kunci duk abin da ka faɗa ya amince ba da wata alamar tambaya ce matukar an ja aya ta Qur'ani an fassara maka daidai matukar an karanto hadisi sahihi cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi maka fassara kyakkyawa to sai ki cewa da dace amma wa man yusai billahu duk wanda ubangiji ya dace fassar da shi ya da rasulullah bayyana sai ubangiji ta ala ya sani san sai zan ko mai kunci kaga cikin fadi harajan mai kuntaka da zayyib da haraj duk ma'anar su daya an yi haka da daya akan daya lislamin da su zalim su lafi ma saboda lafazin da ban ban ba da ma'anar ta samu ba wato sai kirjin mutum ya zanto ya hukun sai da yan sai Allah ya ce wannan kalmar ba ta dogon zama zai ya su ya ce banzan Allah ya ce ba ta dogon zama wannan kalmar yadda da suka rubuta yi harajan mai tsananin kunci ka ma ya annama yasa'adu duk sama sai ka ce mutum ne da yake yunkurin zuwa sama abin nufi dan adam ba tare da wata na'ura ba ba tare da wani kayan sufuri ba ya yace zai tafiya zuwa sama da daya zai iya ko ta da biyu ko ta uku zai iya yadda dan adam ya iya zuwa sama ta ɗaya ko ta biyu to haka kalmar alkhairi ba ta iya samun shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya wannan samanta rashin yiwuwa ne da rashin yiwuwa yadda ba zai yi ba kan da da zai gama ba tare da sanarwa ko kayan sufuri ba to haka karma ta alkhairi ba zai yi ba da ke shiga zuciyar mutumin da yake da kullun zuciya mutumin da yake da kuntaccen kirki karma ta sai ga ta an gane ko shi da ne yadda ba su da ubangijin harajan da ta annaba ya sa a cikin Allah ke kazalika ya ga Allah ko bisa ala ladina la yu'minun kamar haka ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya dalili alal ladina la yu'minun kan waɗanda suka ba su imani sai ubangiji ta'ala ya sanya dalili ta karbi abinda ake nufi da dalili a nan gurin shi ne dalilin zuciya ya zanto zuciya su babu dalili ta karbi dattin zuciya sai gadar musu da dattin magana kalmomin da za su yanka furtawa sai su zanto kalmomi da dattin jingina ma Allah jingina ma Allah mata jingina ma Allah da ta ga wannan kalmomi da da su da kamar da sun zuciya sai ya zagar musu da dattin aiki sai ya zanto ayyukan barna ayyukan ta'addad ayyukan rashin tausayi ayyukan na rashin rahama na rashin jin kai shi ne abin da ke faruwa a gare su shi ne ka zai da ya zama ba ku bisa alal madina da yumin wadansu ba da suke ba da kuma abin da ana wurin suka ce ana nufin shaytan ke ka zai da ya zama ba ku bisa kamar haka ne ubangiji ta Allah ke dora shaytan ala alladhi la yu'minun kan wadanda ba su imani ya zanto sai dai ke tafarrufi a kan shi ke sa su ke hana shi ke umarnin su shi ke hana alam tara anna arsalna shayatin ala ولا تعد عليهم إنما نعد لهم حتى ومن يعد عن ذكر الرحمن مخيف له شيطانا فهو له قريب ذكر mutumin da ya kawar da kai daga ambaton ubangiji ma'ana ba ruwan da ba ruwan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda nan ne ya kamata ya rinka karɓar umarni ko hani to da zarar ya kawar da ke daga alqur'ani ko hadisi sai ubangiji da Allah ya kawar da shi da kan shi dan da zai rinka maka umarni ko hani amma da cikin alqur'ani ko hadisi ya maka umarni ko hani da haka zabi dan ka aike ko dai ka ko umarni da hani daga alqur'ani da kuma tsaka ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu ko kuma idan ya wajar da wani ya dauka a fiye da da hadisi ki bayan ba wa bane ba to ko ka babu sai dan da zai masa umarni da hadisi sai yake hu shaytanin fa huwa lahu dalil sai mu dole sai dan kanka duk din da ba da dan in ya ji ya san da yake in ya bari ya san da yake bari in ya ta in ya daura babu in ya zauna in ya tashi duk sai da ke da umarnin ka kenan ranar tashin kiyama sai zan to cikin waɗanda za a ce da su wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'ad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ware gefe guda ya mafarnuta ware gefe guda ya kangararru waɗanda ake muku Allah ya ce annabi ya ce ku ci bi alam ahad ilaykum ban faɗa muku ba ya gani adam ya ku ɗayan annabi adam ban faɗa muku ba cewa Allah ta abu da zan turku muku kan ku kirku da adabi ya gani innahu lakum aduwwun mubin makiyi ne kuma yi a gare wa ne biduni ban ce muku biye ku zo ku samu ni kai karku hada ni da هذا صراط مستقيم والذين أن مدينتها ولقد أضل منكم jibillan kafiran hakika jikin ya fitar da halitta masu yawa adadi masu yawa ya ban ba muku wannan ba a faran kun ta haka Allah zai faɗa da dan haka yadda ka kana alqur'ani da hadisi yadda kai ne yadda kai ne alqur'ani da hadisi yadda ka ba wata hanya ce ko dai hanyar Allah da mutunta ko ko ta hurke ke ba ko wani abu ka fasiya ba hanyar Allah ba ka ke ba mu wannan hanyar Allah da zan Allah a gefe daya hanyar shaytan a gefe daya in za ka san wuta tabbata da wannan in ka ku san wannan to ka ne san wuta in ka ne san wuta to ka ku san wuta wannan da da ta haka sai dan ya gwada ya ga abin da yake cewa da abin da yake aikatawa a cikin kowace ko kowace ne da yake cewa ne yake aikatawa suwa suke hulɗa da su da umarnin wa kake yin hulɗa da umarnin wa ka ɗauki kowane mataki da ka ɗauka da umarnin wa ka yanke kowace alaƙa da kai da umarnin wa ka kulla kowace alaƙa da umarnin Allah da manzansa ko ka ba mu fara ba da umarnin Allah ba da ba da manzon Allah ba ko ka ba da umarnin shi dan da haka kan shi ya fadi wa man yuridu Allah an yahdihi yashra sadrahu lil-islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هو ضيقا حرجا كأنما يخاطب في السماوات التي في كذلك يجعل الله الرجل على الذين لا يؤمنون التي وهذا صراط ربك المستقيم والذين كفروا الله والذين يكفروا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يجيب من الذي قال آية إلا إلا بكذبه لقوم يذكرون ومثلا سوف تنالي سوف تنالي سوف تنالي القرآن الكريم أبو عدي في ذلك فتا أتكلم بعد المطلق مع أبو الرزاق الصنعاني تعطيت كتن بيما كان الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكيد كتن بتا لو عايز كيف من جديد كما قال لكي أكثره من الموت بكرة وانجي بقوة من الموت هي بقوة من الموت وأكثرهم لما بعده في ذلك kuma wanda ya fi kowa tanadi da abin da zai biyo bayan mutuwa wanda sai fi kowa hangen nesa da tunani da kuma suna mutuwa yin tanadi da abin da biyo bayan mutuwa tsayawa a gaban Allah da ya daga nan gudun sai suka tambaye bayan sun abu yi Allah da yusra da Islam sai ka ce yana buɗe ba ya ba da suka ce menene alamar bawa zai gane kirkin su ya yalwata ya fada su da ya idan su karɓar dokoki na musulunci sai manzo Allah ce alamar da za ku gane wannan al-inaba ila darul qulub wa tajabi an darul ghurur wal istijab lil maut qabla al-maut haba da gudu abu na farko komawa zuwa gidan da gona shi gidan lafiya mutumin da yake komawa zuwa gidan lafiya shi da wanda yake yawai da aiki da ya san zai tsere da shi da dukiya wanda yake ne san da aikin da san zai jawo masa cikin Allah da dukiya duk bawan da shi haka lalle ya zama wato ainihin bawa muni mun sake rahmani da gaji wa ja'a da kalbin muni ya al-inaba ila darul qulub sannan wa tajabi an darul qulub ne san gidan ruhi gidan ruhi ita ce duniya tana rudar mutane da abin da ke cikin ta na kayan hawa ababen hawa gidaje ya'ya mata mukami sarauta dine jin daɗi abokanai fita waje kasar waje yau kana son gobe kana kan ba mutum ne da tuwan kan yi yi abin da bukata ta tilasta abin da bukata ta tilasta ta abin da bukata ba ta tilasta ta tilasta bukata ta ce da suka je umara ko je aikin haji bukata ta ce da suka je waje dan ka dawo a kafar ta alkhairi ka dawo a jihar ta alkhairi ka dawo a karamar hukumar ta alkhairi ka tabbatar tamanin zuwa tamanin da biyar zuwa tasa'in cikin ɗari tsakaninka da ubangiji fitar da za ka yi za ka fita ne dan alkhairi talakawan ka ba dan bukatar kanka ba dan kuka ɗari ka tabbatar hamsin da ɗaya cikin ɗari zuwa sama bukatar kanka ko ba bukatar talakawa ba sai ka tafi da kanka al-jazabi an zabi mutum ne san cikin ruhi duniya ne sannan wanda ke idari ne mutu kabin mutu tattalin mutu a kan kafin mutu don hasidan ce ba a sace gora a ranar tafiya ka zai yi zuba gora wanda ake zuba wanda ake zuba wanda ake zuba guduri a ciki wanda ake zuba nono a ka rike gayan ka wanda zaka ne ka dama kula ka ga shi wannan goran ba ba su kake ka rara shi ko ba ranar da za ka yi tafiya ne ka maka na rara shi ko kuka ka rara tafiya tun ka fara ranar tafiya zaka rara shi ka hore ka gyara ka ajiye ranar tafiya sai dai ka zuba nono ka dan kudu amma ba zai yi bara nan tafiya kace za ka abin to ba zai yi bara nan mutuwa kace za ka yi tunanin za ka yi tarihi ne da za ka yi tafiya ba zai yi tun kafin ranar mutuwa ake yin tanadi na lafiya shi ne wani duk rijali lil mawt qabla al mawt kana da mutuwa tun kafin mutuwa tun kana cikin zuciya tun kana cikin hankalinka tun kana cikin basirarka kana cikin ganiyarka ga kuɗi ga galata ga musami shekaru talatin da biyar arba'in arba'in da biyar shi ne ganiyar jin daɗi da ka ɗora kaya arba'in da shida da bakwai ka shiga cikin sunonul manaya shekaru na musibu eh musibu ko na ya'yan da sun ba girma tsawon ya kusan cewa kai wani bai ji makaranta ba wani an kere shi a makaranta wanda ya rasa miji ya je gidan mijin ta fara jin daɗin aure mijin ya koro ta wannan masibar wani ne su zama jininka ya hau shekarunka sun hau kitsanka ya hau ka fito zuwa shekaru da shekarun musiba ke ka fito zuwa shekaru da taya ga yara a gida karuwa suke yi ga abu ƙananan mata ga yara waɗansu manya ga kuma tsotsin ƙanana tana da ɗakin shekara arba'in tana da shekara sai da rabi mana ya? kuma ba ka mutu ba kana nufin ranka kuma ga saura wata ɗan shirin taya <laughs> Allah ya rufe mana to kafin da ke wannan za ka yi talaka kafin ta ke wannan za ka ne domin da ke wannan musulmi sun yawa to amma sai an sai zai rufe ka lokacin da kai kusa da biyar abin da kake sai kwalliya sai mota sai yayi sai waje sai gida sai Abuja sai London sai America sai Japan sai Ghana wanda shine kawai a gaban ba ka tunanin masallaci ba ka tunanin tafsiri ba ka tunanin hadisi ba ka tunanin kiyamun yadi ba ka tunanin wanda ya karanta ma alƙur'ani suna ko kuma da jin rediyo ko buɗe abin da ya dame ka ba labaran duniya ba labaran tattalin arziki dala ta hau ko ta yi kasa fetur ya hau ko ya yi kasa ko jarida ka saya daidai rukunin da ya shafi tattalin arziki shi kawai kake karanta ba zikiri ba salatin annabi ba ba haidala ba ba zikiri bari kana haka sai ka ji bayan ka tara arziki sun taru abin da ya rage ka shi kawai sai ka mutu ba ruwan mala'ika mutuwa da cewa baka fara ci ba أرجع أي نفس أمتي ولن يؤخر الله نفسا باب يدك هي سورة وكن كفن من يزول نفسه كما في كان إن أجد إجاب قبل الموت وإن كان بطل ما أبا قبل أمر كنت بطل الإنابة إلى دار السلوك التجاري عن دار الغرور الاستهداد للموت قبل الموت وكان تكون وقت دوانا آية تبكت عقام يسرح قدر قول الإسلام إن su suna cikin wanda ɗaya bangaren yadda an shiga da kuma kai kan harajan da annaba ya fa a dukkan sama yadda ka so كذلك يجعل الله رزقا على الذين لا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون آية عند ربهم بما كانوا يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استأثرتم من الجن وقال أولياؤهم من الجن الإنس وفلستم بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم لهم دار السلام عند ربهم ثم من lahum daru salamu inda rabbihim suna da gida na aminci a wurin ubangiji gida na aminci aljanna wa huwa sun samu mabiya cikin maguzawa ma waɗanda ba su da addini sun samu mabiya a Asiya da Turai da Afirka da Amerika da ko'ina in takkar kullum na kun yi wa ita adadi na mabiya cikin saboda kan adam a jikin da kan adam yake a dabi'ar sa yana ganin tasirin aljani malamin suka ce abin da kan adam ke ganin tasirin aljani saboda baya ganin to saboda haka yake ba shi tsoro kuma sai yake ba shi kuma saboda shi aljan ubangiji ta ala ya halitta shi akan wani tsari na gaggawa da hanzari da cin tsara mai nisa a cikin kankanin muna zaune a nan yanzu kafin magariba daga nan cikin gari ne ba da ke da gani ne a duniya kaga ai sojojin sun ne da biya biya daga nan ne yake an je da ke yin a nan daga nan ne yake tsawa a nan ne ka farko to wannan cikin fadar ka ga sai ga aljan idan ka ko na da ake bukata a wannan gurin ya kawo kan adam to wannan din sai yasa kan adam ya ga cewa lalle aljan ya ga ban da shi tunda haka ne a sai duk umarnin da aljan ya ba da kuma zai yi mutum a listar da cikin wannan tazarar tafiya mai nisa a sai inda gudun mare ta cikin da ta yi ta cikin za ta yi halakar wanda ta ce kofar da aibin ya samu ya ci karo a kada ta yi halakar an yi ce ya zama kana da kawai amfani da kana bukatar ruwan zanzan yanzu zai ke maka kwato da kuma yi to amma zai ba ta sarki guda ɗaya cikin sarkar da yake bukata kana bukatar wani nau'in da sai ce wanda babu shi a Najeriya shi ne shi a kasar India kana bukatar wani nau'in na turaren musa wanda babu shi a Najeriya a kasar ko a wani wuri kana bukatar wani wani abinci wanda babu shi a wani wuri sun ya sai ya kawo maka aiki ko duk sati ko duk wata amma bisa ga wani sarki ne kana bukatar ya zai cutar da wani ko ya amfani da wani ko zai kunna wuta a gonar wani ko ne kurmuta ko ya kunna wuta a rumfar kasuwa ta wani ko ne ko motar wani kasuwa da ya ta kone ko ya kone gidan wani sun da ce maka wannan amma zai kasance da kone wannan abin zai kasance maka galibi zai zama sako ne da yi saboda su aljanu galibin su kangararru ne saba wa shi ne bukata ko sun su saba ko su sa wani saba in ka yi da saba su sun ya da saba wani aljanin zai kasance maka cewa cikin salloli da ya zai saba ta shi da kowa zai wani na guda biyar amma ban da aljanna a ga mai suna fata da amfani tun da kana yi ba abu wannan zai amma ka'idar sa lokacin da bukata ta kusa kuka kira shi amma sai ka inda zan da dai zaman gangan ya kuka inda ka kira shi da in ka wanke na ba su ba zai amsa wani aljanna sun za su kira shi ne kuma ba su wani nau'i da tsirari da su kunna su kuma sa ka rinka zagaye wanda kana kiran ta tsirara sannan sai ya bayyana ya fito ta fito wani aljanna kangararre sai ke abin da ke tsaka a wurin koyi ya bin da su wani aljanna sun ke su zara su da ta kuma su sa su da ɗaya wani aljanar zai ambaci bangare da yin dana da yake da bukata yana bukatar nonon abu na budurwa kai sai fara ko yana bukatar jariri kada ka ko namiji dan wata kaza ko dan kwana kaza ko yana bukatar magasutar dana ko yana bukatar wani bangare da ganin ga mutum a mace an kwakwale idan ga mutum a mace an yi shugaban ga mutum an yi shugaban ga wannan ga kaza ga kaza duk waɗannan aljanu da suka sa aidan ka sun ci umarni da aidan yasa Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin fa udduhum azza ba gare ta maka aiko da shaytanu duka koyar da akan kafirai suna kuskure zuwa sun kafarki kafirci ya kafarki Allah kamar da ƙarfi ke kan mutane su zuwa su sai an saba wa ubangiji ma'ana gwargwadon kangarewar aljani gwargwadon irin umarnin da yake yake gani ya zan ko kafircin ka ta kasa ne da zai zan ko umarni da zai yi kasa kasa ne in kafircin ka ta ne ko umarni da ke kula a mafi don gini shi ta kisan kai ko kafircin ta kafircin wani ya ta suka zo wurin malamin sun can bukatar ka sai nan ta ke sai kira yin gini zai ke bukatar ka ko in ka Allah ba ce an yi wani sun ba ka ta ne kan hanyar gwallo idan ma ka je wajen abin da ke zuwa ya ta kira Allah din ya kasa sai sai ya zaba wannan an yi dukkan mutumin da yake sanar da wannan kallon haka bai ba sai su ke ku kawo jarai kaza ko ku kawo karnuka kaza ko ku kawo ambulu kaza ko ku kawo bukin kaza ko ku kawo kaza da an kaɗin kaza sai da cikin fadawan sa da zarfi su ya sami ne ke faɗa nan nau'ukan ababen da yi ƙarshen abin da suka yi don ya ce nace yana yin sallah yake gaskiya yana yin sallah nace nawa yake yi nake da wani lokaci yace idan rana ta kusan fata sai je ya kai yin sallah yace ba zai je na da wani lokaci sai kanka ba to kaga wannan alamar an su gudu ila aljanna ce ya sallah ba Allah duk da ba rana ta fara ba zai na da wani lokaci yace shi ne da kada da ko inda za a ce ne amma abin mamaki wannan mutumin lokacin yana da rai in wani kafin sassan nan duk wani tafi duk wata tafi da kai wani biyar zuwa duk wani tafi da kai ne ko mai rauni ko na siyasa ko ko soja ko dan sanda ko wai suna zuwa wajen ko mai kuɗi suna zuwa wajen daga cikin labarin da ya bani yace ya akwai wani lokaci da wani mutum ya zo ke zara da ya kai yace to me kike so yace kike kawai ko yake ban kuɗi yace da wa kike wata yace ko wani balarabe da ya karɓa kuɗi yace yau su za ka da ke rana kan yake fuka da ba za ka sallah da ke yi ko tsawon kwana biyu ko uku suke don ka kai biyu eh, aka riga a kai gudu za ka za ka kai gudu zo a tsawon maganin da za ka yi kaza kaza kaza za a ba ku zai wanke da ke sa hannun karke in ruwa ya taɓa hannun kuma kar wani ya taɓa hannun har ya zuwa lokacin za ka kama hannun da shi ne kama to ga yadda ya ce aka kwana turgi ne ba ka kwana ka ga ba ka kwana an nufi yin haka ko ka salamu alaikum sai alaikum an nufi yin haka ko ba haka ba zai taɓa hannu ba zai taɓa sa ba ta hannu ba sai da ya je samu wannan balaraba to sai ba ta hannu so ne da ita Allah abin da ya kawo ni jari na ya kare ta zaka zaka kayan ka ko ce ne da yin miliyan da yake yin miliyan da yake ka kun ga miliyan da yake miliyan da yake ya hado da miliyan da yake ko zaman ka tabi'i ne wajen waɗannan kudu waɗannan malamai ne wallahi tallahi kan ne kuma da wani musulmi da wani bawa malanta ba abin da aka da musulmi har nan su ne sabon da tsafi da mutumin da ya sa cikin sallah ko nabi mutumin da ya cikin kai tsafi kan uwan su da yin yana da wani musulmi ya tsafi ya tsafi da kuma irin su ke zuwa ma don su ke tambayi mutunta ba zai iya mutu da su duk abin da yawanci ma mata manya su ni su ba abin da yake a duk da mata masu kudi ko abin da mata farashi ko abin da dama shi ne sarki da mata shi a wajen kusa yau da ya gida shi su duka su a ciki wanda yi, a nan gurin waɗannan dukkanin wannan kuma abin da aya take ranar tashin kiyama aljanu da kansu Allah zai ce musu sun ka ne mai jiki su waɗanda suka fi aljanu ɗin irin malamin su da masu tsafi za su ce rabba na kwanta a babu na zuba ya fahimci tsafi ne ya amfani da kai mun musu da ne sun kuma sun kama da nan kowa ya kuma ne wa balagna ajran alladhi ajjalta lahu haka muke rayu har zuwa ajran da kai kenan bayan sun zama da wani Allah sai annaru maswaqul khalidina fiha wuta da cikin makomar su za ku dawo a cikin ta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya tafi na rafa cikin alim lalle ubangiji da shine hakim wato mai hikima sannan alim masa malamin suka ce illa ma sha Allah ne ma nan domin da dukkan wanda ya mutu na kafirci da yake ga wuta sadiki da fiya abadan ne amma a nan sarki ce sadiki da fiya illa ma sha Allah sai dai da ayatu cikin rubutu قال لك واما الذين تكون في النار لهم فيها زفير وكبير خالد فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين تعبوا في الجنه خالد فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجنون يا يا ما بتو ده في خارج الجاهليه في كل ما شاء الله تعالى الله ابن جرير الطبري في كما التقديم لا تعود قوم من غير ما sai daga cikin ce abin da ake nufi da illa ma sha Allah wa nan ana nufin dukkan da mutu sabu ne su za su dawo a cikin da illa ma sha Allah sai waɗanda Allah ya so cikin ashabul kaba'ir min mu'minin masu manyan laifuka cikin mummuni mummuni wanda ya laifin juna mummuni wanda ya kariya mummuni wanda ya wani aikin saban da ba kafirci ba ai kaga wannan salihin da cewa illa ma sha Allah da ga shi gudun da amma kafiri da haka ya shafi duk wanda suka ma Allah ya fitar da wa masu imani waɗanda yi turfafa kuma da Allah ta ba da yi da wani cikin wuta a zuciya ta ko gurgudan kayan zarra da imani a ma ya zama da ma'ana man kenan daidai daga man kuma da Allah ke fankihu ma qaba lakum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba kuntum ma nasafankihu man qaba lakum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba man tana zuwa ga ma'ana ma kamar da ma sana zuwa ga ma'ana man wallahu khalaqa kulla dhabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi daga man ne ma'ana ma kamar da ma ne ma'ana man ina da ma'anar da ko kuma suka ce abin da ke da salihu na biya illa ma sha Allah wato za su zama a cikin sai abin da Allah ya so suka ce muddata ba في قبورهم بعد موتهم قبل قيام الساعة za su dawwama cikin azaba sai gurgurar abin da Allah ya so wannan sai gurgurar abin da Allah ya so tsawon lokacin da ya biyo bayan duka wa kafin zafin zuwa shi ne aka yi kogar kiyar da an ka fiye masu tsara suna shi haɗin zafara in na ma za a biye kafin zafin zuwa ne suna faɗa mu ina jin wannan ba mu ita ba magana ta kuma zuwa da suka ce kwalin na zuwa illa ma za su kace mu ɗauke ta kwalin na zuwa illa ma za Allah aya ce mujmala waɗanda suka ce kwalin na zuwa abada da ayoyin da suka fitar da usatul mu'minin wannan aya ce mufassala wala ta'a wala ta'arudu baina mujmalin mufassal saboda haka dai ma'anonin nan guda biyu da ambata su suka fi din jayi da su ne da yin tabari ya mai aya ta cikin zamu da aka sani Yeah. Thank you. biyar su kai barna za su cewa inda za su zama uku ko su zama tuji cikin sa su yawa wajen gaba amma idan ka ce a raba biyar din su kaga ba za a yi yawa to sai ka cewa wani kaji na azzalimin na so ya zalunci sai da jikin shi ne wani ba su zalimi na ba'adan da makamin su ma'ana muna tsora azzalimi akan azzalimi wa jikin su saboda sai su kuma su ne. Ubangiji ya jin wajen ya kuma tsaron mutane da aljanu ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إن من ظنينا بصدوركم وكنا كرم فاروق آيوي كنا كرم فاروق آيوي وينكرون استلقاء يومكم هذا كما كنا tsoratar da ku suna kuma da ku a a wannan da aljanu gaba ɗaya sai da kuma ce su ana an fi lallai ba da kawo na cewa sun yi mana wasu sun yi mana gaba ko dai manzannin sun yi da kansu ko waɗanda suke amada da su da kabin su wato masu cin gado na gidan annabta sun sami mutum yi mana gaba wa annabta mun ayatu duniya amma rayuwar duniya ta kuma kuma ta ne wato ta hana su fahimtar gaskiya wasu ana amfani da ala anfusihim annahum kanu kafirin za su ba da shi da akan karan kawo da ranar kafin kiyama annahum kanu kafirin cewa lalle su sun kasance kafin da suka kafin kiyama wannan aya waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa a kai kenan a cikin aljanu ma akwai manzanni irin yadda a cikin bin adam akwai manzanni hujjar suka ce Allah ya zai ce ranar tashin kiyama ya ma a tsarin jinni wanzu ya ku taron aljanu da mutane nan ya a atikum rusulun minkum shin manzanni da su daga cikin kuma daga cikin tukun. sai suka ce lafazin kudin nan ya shafi mutanen ya shafi aljanu ma'ana yadda a cikin bil ake samu annabawa da manzanni haka cikin aljanu ma akwai annabawa da manzanni yakussuna alaikum ayati wa yunzirunakum bi ta'in hada suna kiskanta muku ayoyina suna razana da ko su kirkitin da ku a dole ku kawai ne yin haka ba ku faru ba dan kuma da mutum a ana samun annabawa da manzanni ne a cikin mutane kaɗai ban da cikin aljanna ana samun su ne cikin mutane ban da cikin aljanna suka ce ban ubangiji ta ala ya inna na ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd lalle mun yi wahayi gare ka lafazin gare ka da wa ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kame da muka wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyyin min ba'd da annabawan da suka zo bayan وأعطينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما duk da wanda aka lissafa da mu Ibrahim Isma'il Ishaq Yaqub Al-Asbab Annabi Musa wane ne wane ne akwai abubuwan guda biyu a cikin dukkan su bin adam da aka haɗe gaba ɗaya a matsayin samfuri don ga duka aka kawo ba ga samfuri na annabawa wanda shi ne samfuri na annabawa rusulan mu basiri ne wajen gudu waɗannan su ne sannan Allah ya ce Allah ya yi min al-mala'ikatu rusul